أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da'iman mu'abadan da ya sake haɗa mu a wannan marice na lahadi tara ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne hudu ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya آه، يقول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wa gwargwadon yadda ayyukan waɗannan mutane suka aikata ko suka siffantu da shi ya faɗa mana sakamakon ɓangarori guda biyu ɓangaren farko الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر wannan sakamakonsu ya gaya mana sai yawa ula'ika wa ula'ika humul muflihun su ne masu cin nasara duniya da lahira wajen samun cin su na alheri da kuma wato tsira daga abin da ake gudu sannan ya gaya mana wasu kuma wanda ya hana mu koyi da su su ne ahlul kitab inda Allah maɗauke ce wala takunu ta tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim su kuma sakamakonsu waɗannan masu rarrabewa su sassaɓa ma'ana su yi saɓanin da zai kai su ga rarrabewa malamai sun ce abin da ake nufi kenan an faɗi tafarruki aka kawo ikhtilafi saboda ikhtilafi shine sababin tafarruki sai an yi karamar saɓawa sannan ake babbar sabawa to Allah madauki ya hana mu koyi da su ya gaya mana kuma sakamakonsu su shine suna da azaba azaba kuma babba a wasu wurare za ku ji Allah na cewa azaba mai raɗaɗi a siffanta tsananinta wani wurin kuma a siffanta ta da girma to anan an siffanta ta da girman ne to wace rana ce wannan sai Allah maɗauki ce yau matabiyabbu wujuhun wata suwaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu fuskokin kuma za su yi baki malami sun tattauna akan me ake nufi da wannan farin fuska da bakin fuska zance mafi karfi shine a ɗauke su akan haƙiƙaninsu duk abin da ya shafi gaibi na abin da zai faru ran tashin alkiyama to baka buƙatar ta'awilin sa in Allah ya ce fari da kore yace haka zamu ce kuma baka cewa ai fuskar mutum ba ta zama koriya sai idan akwai dalili kaza da kaza da kaza a'a idza kana ma yata'allaqu bil ghaibiyyati allati lam taqa ba'du yana da alaka da abinda yake na gaibi ne bai ma faru ba tukun har yanzu to yadda Allah ya faɗe shi haka ake barin sa wasu fuskoki a ranar nan masu fari ne farin haske farin ni'ima kowanne ne haka dai Allah mai ke kira shi akwai kuma wasu fuskokin da suke yin baki su duhu na azaba na ƙasƙanci na wulaƙanci an siffanta siffofi a wurare da dama a cikin alkur'ani da siffofi daban-daban wato fuskoki fuskar dan adam ran tashin alkiyama a cikin alkur'ani Allah mulki ya siffanta ta da yadda za ta kasance wani wurin a siffanta ta da nabra nabra shine ni'ima wani wurin wato ta mutanen kirki kenan siffanta ta da haske wani wurin kuma a siffanta na miyagu ko da duhu ko kuma da cewa akwai ƙura tarhaquha qatara duk waɗannan siffofi ne da Allah ke siffanta ma'anar su ne munin hali zai bayyana a kansu waɗannan na biyu na farkon kuma wato kyakkyawan hali zai bayyana a kansu fa'amman lazinas waddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskar su za ta yi baƙi ta yi duhu a kafartun ba da imanikum malamai suna cewa irin wannan jerin zancen a tsari na balaga akwai abin da suke ce ma allafu wan nashr a faɗi abu a dunkule sai kuma a zo a bayyana shi shine lafun a dunkule shi a naɗe nashin kuma wato ware shi a buɗe in an faɗi abu a dunkule sai kuma a zo a bayyana shi daki daki shine ake nufi da allafu wan nashr to kad yakunu murattaban wa kad yakunu ghayra murattab ko a ce ma'kus to wannan nau'i ne na gairu murattab ko kuma ma'kusi ma'ana da aka ce yawma tabyabbu wujuhun wa taswadu wujuh a ranan nan wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma su yi baki to sai ake so a bayyana mana wani hali da yake da alaka da kowanne daga cikinsu waɗannan guda biyu to amma ku duba ku gani an jeranta su an ce wasu fuskoki za su yi fari wasu za su yi baki da za a ce amma waɗannan da fuskokinsu suka yi fari sai a faɗi magana a kansu sannan sai a ce sannan waɗanda fuskokinsu za su yi baki to wannan shi ake ce ma nashru murattab an bi jerin kamar yadda yake a farkon jeri an fara zancen masu farar fuska sannan masu bakar fuska ko to amma da aka tashi bayanin daki daki da aka tashi ba an faɗe su a dunkule ana so a ga mana detail din sai aka fara da masu bukar fuska kun fahimci zan san wani shi ake ce ma allafu wan nashru al ma'kus ko a ce ghairu murattab ma'ana wajen bayani ba a fara da masu wanda aka fara ambatan su ba sai aka fara da wanda aka faɗe su daga baya su ne na biyu Allah sa an gane me ake nufi to sai Allah mu ce فأما الذين اسودت وجوههم أما سوى النندى فسكوكين سزاسي بكئي أما فإن اسودت فعل ماضي saboda tahaqquqin wuqu'in abun tabbacin cewa haka abun zai faru sai ya zama kamar ya riga ya faru yawa wannan ibyabbat shi ma haka zai waɗanda suka fuska su fari tare da cewa a farkon labarin an zo mana da shi ne ba da wannan sigar mazi din ba yau mace biyabdu sai aka zo shi da mubari ko wata waddu mun gani shi ma mubari amma da aka zo bayani wajen nashirin sai aka faɗi shi da mazi don a tabbatar da cewa haka abin da fa babu tantama masu ya faru waɗanda fuskar su ta za ta yi ko in ce ta yi baƙi ma'ana za ta zo ran tashin alƙiyama baƙaƙin akafartum ba'da imanikum ai kamar ana ce musu ne mana nan ana kaddara ka ana yuqalu lahu za a ce da su akafartum ba'da imanikum yanzu ku kwa kafirta bayan imanin ku kwa kafirta bayan imanin ku malamai suka ce wannan dalili ne na akan cewa nan ashe ana magana ne akan wasu masu imani kuma da suka yi ridda kuma fi wannan abu to shi yasa wasu suka ce waɗannan farkon ayoyin da suka zo kafin wannan shin ana magana ne da musulmi da suka kafirta ko suka karkace ko ko ana magana ne da ahlul kitabi tunda dama an yi maganar ahlul kitabi a baya an fahimci abin yau dan da ahlul kitabi ne kila wani zai ce to ai su ba mu'minai bane sannan suka kafirta sai dai a ce inda aka fasara da cewa ai su ma masu imani ne da littattafansu ko lamma ja'at al-bayyinatu ikhtalafu wa tafarraqu fa amana ba'dhum wa kafara ba'dhum shi ma kuma wannan yasduqu alayhi wannan wannan zancen zai daidai cewa da su din ake to amma saboda mun samu tafsiri daga magabata akan waɗannan maganganu ah, kafin mu je karanta abin da ko in ce wanda mu karanta wani abu na abin da malam sa'ad ya ambata insha Allah daga bayan ma dawo mu faɗi abin da zamu ambata dangane da maganganun malamai akan wannan mas'ala bari mu karasa fassara wannan fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sai a ce musu ku dandani azaba saboda ai bi sababi ma kuntum takfurun ai bi sababi kufrikum saboda sababin kafircin domin kafircin da kuka yi wannan ya nuna idan mutum mai imani ne sai ya bar imani to yayi mai ya yi kafirci duk wanda ya ridda to barin musulunci barin musulunci kuma mai kafirci ne kuma idan ya mutu akan wannan bai sake dawowa ba to wannan abin za a gaya masa wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskar su ta yi fari mumine kenan fa fi rahmatillahi to suna cikin rahmar Allah mana ran tashin alƙiyama fuskar su za ta zo fari to suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun su a cikin ta suna masu dawwama sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum jami'an min haula sai Allah ce tilka ayatullah waɗannan ayoyin Allah ne natluha alaik muna karanta su gare ka ana zancen ayoyi nan ba alamu ake magana ba ayoyi ana nufin maganar Allah a cikin alkur'ani da an ce na natluha alaika bil haƙa wanda muke karanta su gare ka bisa gaskiya wama Allahu yuridu zulman lil alamin lalle Allah baya nufin zalunci ga talikai ko ga halitta baki daya babu wani daga cikin halittar Allah wanda Allah yake nufin ya zalunce shi Allah baya zalunci Allah ba zalimi bane wannan a dunkule maganar ke za mu dawo mu ji insha Allah muna fata Allah ba mu lokaci mu ji abin da malam ya ambata yanzu tukuna sai mu dawo mu kawo wacce magana da na ambata mana a dangane da maganganun da muka samu daga magabata akan fassara wannan aya dangane da yan bidiya malam yana cewa yukhbiru ta'ala an hali yawmil qiyamati Allah yana bada labari dangane da ranar tashin alkiyama wa ma fihi min atharil jaza'i bil adli wal fadli da abin da ke cikin wannan wuni na kiyama na tasiri na sakamako sakamako Allah zai yi shi nau'i biyu ne da na adalci da na falala wanne ne na adalci wanne ne na falala na adalci shine na kafirai da duk wanda suka karkace wanda za a yi ma'azaba, duk wanda suka cancanci azaba to sakamakon su sunansa adalci don me don Allah baya zalunci kuma an kira shi adalci ne saboda za a yi shi ne gwargwadon iya abin da suka yi ba za a ƙara musu zunubi ba Allah ba zai zalunce su ya kama su da laifin da basu ba ko ya kama su da ƙari bisa abin da suka yi an fahimci wannan shi yasa ya siffantu da adalci duk wanda aka azabtar da shi ran kiyama to azabar ce ai azabar da aka azabtar da shi menene adalci adalci ne daga Allah ba zalunci ba kamar da malamin risala yake gaya mana ko fa ya'di man yasha'u bi adli ko wa yudillu man yasha'u wa yakhdhuluhu bi min jam na farko bi fadlihi yawa wannan kuma sai ce bi adli Allah zai shiryar da wanda ya so bi fadlihi da falalas sannan ya batar da wanda ya so ya ƙi taimakonsa shine eh, khudlan barin mutum ba a taimaka masa ba wanda muka fassara mu ce ya tabar da shi a bar shi ne a ƙi taimako shine asalin su khudlan kenan to shi kuma yin wannan da me bi adlihi wannan ababin kaddara kenan dangane da af'alul ibada amma nan muna zancen sakamako ne ran tashin alƙiyama duk wanda Allah ya sa shi a wuta shin za a ce Allah ya zalunce shi ne a'a shi ya aikata abin da ya cancanta masa wannan sakamako don haka abin da Allah ya masa adalci ne to wal fadli da falala ɗaya sakamakon kuma nau'i biyu nau'i na biyu na sakamako sakamako ne na falala wani sakamako ne na falala sakamakon muminai da ma'abota da'a muminai sun yi imani sun amsa kiran Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon da za su samu Allah zai sanya su aljanna to shin shiga aljannan nan saboda sun cancanta ne aikin da suka yi ya saya musu aljanna aikin mu bai isa ya saya mana aljanna ba mun fahimci abu yau aiki sababi ne amma ba sakamako ne na muƙabili da muƙabili ba kamar a ce ka je ka sai gida mai daki kaza mai daki kaza ka zauna ba haka bane don haka sakamakon yan aljanna sakamako ne na falala ba sakamako ne na daidai wa daida na keke da keke ba to shi abin da ke nufi kenan da al'adlu wal fadl Allah sa kun fahimta yawa معناه كنا من آثار الجزاء بالعدل والفضل ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء wannan kuma ya kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa wanda yake haifar da a samu tsoro daga abin da ake gudu sannan kuma a samu kauna da fata da sa rai na abin da ake fata a same shi ma'ana asar din nan na sakamakon Allah wannan yana nuna mana tun daga shi Allah ya ce mana ran kiyama ga abin da zai faru to yanzu mu da ƙiyamar ba ta tashi ba muna da rai yanzu me wannan zai haifar a cikin dangane da mu in an ce waɗanda fuskar su ta yi baƙi za su shiga wuta za su dawwama a ciki waɗanda fuskar su ta yi fari za su shiga rahamar Allah su dawwama ita su ma a ciki wannan ba zai kwaɗaitar da mu shi na farkon ya tsoratar da mu kada mu yi aiki irin nasu mu shiga wuta ba yan wuta ke kenan na biyu kuma zai kwadaitar da mu mu aiki irin nasu don mu shiga rahmar Allah don haka wannan ayar akwai bayanin me zai faru ran kiyama a cikin ta kuma sannan akwai kwadaitarwa da tsoratarwa a kan wannan sakamakon da zai biyu ya bayyana Faƙala, sai Allah mu dan ya tabbatar mana wannan sai yace yawma tabyabbu wujuhun wa hiya wujuhu ahli sa'adati wal khair shine fuskokin ma'abuta sa'ada farin ciki cin maguri walkhairi da kuma alheri masu irin wannan halin to fuskar su za ta yi haske ahli li'tilafi wa li'tisami bi hablillah waɗannan mutanen su ne ma'abuta haɗin kai da kuma riko da littafin Allah kun san a siyaƙin nan ake fassara mana waɗannan ayoyi mun gama zancen dama a haɗa kai ko kuma an haɗa kai a so juna sannan kuma duka maɗunguma mai riko da igiyar Allah igiyar Allah ita ce musulunci alƙurani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masu wannan siffar waɗanda ‘yan haɗin kai ne ba ‘yan rarraba kai ba ‘yan riko da ƙur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba ‘yan bin saɓanin ƙur'ani da sunna ba to waɗannan su ne wanda fuskar su za ta fari kun riski wannan ma'ana sannan sai ce wata wadda wujuh wasu fuskokin kuma za su yi baki wa hiya wujuhu ahli shaqawati sune fuskokin shaqiyai shaqi a ma'anarsa ta larabci da shari'a yau ba shaqi a matsayin ma'anarsa ta Hausa ba hmm. ahli shaqawa fi muqabalati ahli sa'adati dama ana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamin hadithin abdullahi bin mas'ud wa shaqiyyun aw min sa'id don haka sa'idun shine mai sa'ada shaqiyyi kuma mai hasara mai tabewa yau to tababbu fuskokinsu su ne za su yi baki ahli shaqawati wa sharri can ahli sa'adati wal khairi nan kuma me ahli shaqawati wa sharri su ne kuma ahlil furqati wal ikhtilafi yan rabuwar kai kowa ya ci rabansa kowa ya kama hanyarsa kowa ya bi tafarkin da ya raba shi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi haula'i iswaddat wujuhuhum waɗannan fuskokinsu sun yi baki ne bima fi qulubihim min al-khizyi wal hawani wal dhullati wal fadihati sun wannan bakin ne fuskokin nasu saboda abin da ke cikin fuskar na kaskanci da rashin kwarjini da kuma dai rashin kima duk waɗannan su ne kalmomi ne guda uku duk ma'anarsu daya alkhizyu wal hawa wal duk ana nufin kaskanci yau wal fadiha kuma tunan asiri bayanin asiri asiri ya bayyana abin da ake koyewa a duniya ana ganin su ne manya su ne masu addini sai bayyana kuma ashe lamarin ba haka yake ba sun shiga kaskanci fuska ta yi baki ƙura ta lullube ta babu nasara ba a ci nasara ba ana cikin azaba wannan shine sakamakon ula'ika ko ba ku da wannan abin da na karanta ne na ga duk kun yi wani dimu abin da na karanta babu abu ku yau bai wa ula'ika su kuma waɗancan su waye waɗancan kashin farko yawwa idiyabbat wujuhuhum fuskokin su sun yi fari ne lima fi qulubihim saboda abin da ke cikin fuskokin su min albahjati na farin ciki wasururi da dai farin ciki murna wan na'imi da ni'ima da Allah zai musu wal huburi shi ma da murna murnar da ake ganin tasirin ta fuska ita ake ce mu al hubur yau al hubur hmm. في جنة يخبرون هو يو يخبرون أنا سامس فلنسكي فلنسكي هيا بين أبسكس الذي ظهرت آثاره على وجوههم وندا يب آه، آه، علامة سا تبين أبسكوتشنس كما قال تعالى كما إذا ألم فدي ولقاهم نظرة وسرورا لقاهم أي أعطاهم يباس نظرة نعمة wa sururan da kuma farin ciki da murna nazara fi wujuhi akwai haske da ni'ima a fuskokin su wa sururan fi qulubihim shi nazara a fuska ake bin mun gani surur kuma a cikin ina a cikin zuciya shi yasa suke bambanta tsakanin sururi da farah as-sururu farin ciki ne mai dogewa kuma wanda ya samu wuri na nutsuwa farin ciki mai nutsuwa kuma wanda ba mai yankewa ba shi ake ce ma asuru kuma babu wani abu mai gurɓata shi babu bakin ciki shi kuma alfarahu farahu shine murna wadda take za a iya samun wani abun damuwa tare da ita ko wani abun ki mun gane shi sa a cikin qur'ani zalimi Allah mulki yake yake zargin alfarah wallahu la yuhibbu ko inna Allah wallahu la yuhibbu alfarihin farhin nan duk kunga duk da ana nufin masu alfahari to amma an dangana asalin kalmar daga me farah alfarah shine murna wadda ta tsaya ba mai dogewa ba kuma ba ta je har zuci ba shi yasa suke ba da misali da farah shine abin da zaka yi ma yaro in yaro yana wani abu ka bashi alawa abin da yake wannan sunansa farah baya hana yanzu nan yayi ma kuka ko ba haka bane yau amma wanda yake da cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to wannan murnar sa'i ita farin cikin sa shi ake ce ma as-surur ya bayyana a fuska al-hubur mun fahimci abin yau to dai wannan duk kalmomi ne na larabci a yace fi wa qala ta'ala Allah madaki kuma yana cewa walladina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bimithliha waɗanda suka tsoro suka aikata miyagun ayyuka to jaza'u sayyi'atin bi mithliha sakamakon kowace kowanne mummunan aiki kwatankwacin sa za a bayar in mutum ya daya zunubi daya za a bashi wa tarhaquhum billah sannan kuma kaskanci na lullube su tarhaquhum ay tazshahu yawma kaskanci na lullube fuskar su annama ubshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima kai ka ce an lullube fuskokinsu da wani yanki na dare dare kuma mai duhu a dauko wani dare mai duhu a lullube fuskarsu da shi ka zama abin da za a gani a fuska ɗin ula'ika ashabun nar wannan su ne yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta to wannan ya kawo mana wata ayar ne a suratu yunus dan ya fassara wannan aya din da cike ne sai ci gaba ce fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokinsu suka yi duhu fayuqalu lahum sai a ce da su fayuqalu lahum ala wajhi at-tawbikh wa at-taqri'i ai magana da su a ce wato a fuska ta zargi shine tawbikhi wa da tsoratarwa a razana su kuma ai musu wani abu kamar gatse sai Allah ce a kafartum ba'da ko a ce da su ne yanzu ku kun kafarta imanin ku ai ma'ana كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى يا أكي ما يساميكم كوكا في في تكافرتي دبتا أكن إيماني بشريع وكيف تركتم سبيل الرشاد يا يا أكي كوكا برحنيا hanya ta shiriya wa salaktum tariqal ghaib kuka bar kuka bi wato kuka shiga hanya ta bata me ya dauke ku kai wannan irin abu a ilmance kun lalace kun halaka a aikace kun lalace kun halaka me ya kai ku bayan kuwa da kuna kan shirya shirya mai kyau ta ilimi da aiki baki daya fadukul azaba sai a ce da su to ku dandani azaba bima kuntum takfuru saboda abin da kusance kuna yi na kafirci falaysa yaliqu bikum illa Allah duk wanda ya je ga Allah yana mai kafirci to babu abin da ya dace da shi sai wuta wuta ita da dace wannan kuma me kun ga ku duba hikimar Allah madaki a ƙarshen maganar nan da yace tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq sai ce wa mallahu yuridu zulman lil alamin dan ya nuna mana duk abin da ya babu zalunci a ciki ba maganar zalunci wani zai ce wai wace irin rahama ce za a ce Allah mai rahama kuma sannan ya rika faɗar zai sa mutum a wuta wutan nan fa mara daɗi kuma a ce ya dawwama wannan irin tunanin shi ya jawo wasu har suka fada wasu bidi'o'i na inkarin wutar ma wasu masu inkarin azabar za ta dawwama ko ba za ta dawwama ba duk wannan ba bukatar mutum ya shigar da hankalinsa ciki wai in Allah yana da rahama ya za a kuma ai ta azaba ai ta azaba wai azabar ba ta karewa har a ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da fata ta maile ta ɗaɗe. ta ƙone ta maine ta ƙare za a reɗe ta reɗe gaba ɗaya sai kuma a sake wata kuma sai a sake ci gaba da azaba wa ina rahama haka za ka ji suna faɗi to mutum ya manta Allah a duniya ya gaya masa tsarin da yake so ya yi ya za a kai tawaye ga tsarin Allah kuma shi ka ce yayi maka abin da kai kake so duk da haka kuma fa akwai rahama duk da haka akwai rahama dan inda keke keke za a bi kama akan abubuwan wani abin za a yi maka ma tuhuma ka yi ka tuba an yafe ka tuba an yafe ka kuma doge ka ki tuba ka je a haka a za ce renin wayo ma kai amma Allah madauki baya yi wa mutane irin wannan abu zai wa mutum azaba saboda shi ne ya aikata abin da ya aikata Allah tsare mu muna roƙon Allah madauki rahamarsa Allah lullube mu da rahamarsa Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin azabarsa haka idan shi yasa wato ya 'yan uwa magana akan tauhidi da aqida dinin da ake ta nannagawa ake ta maimaitawa wallahi min babin rahama ana yi ne saboda rahama ga bayi tausayi ne muke yi wa junanmu shi yasa za mu faɗakar da junanmu mu daina aukawa cikin duk abin da zai saba wa Allah maɗaukaki musamman a wannan babi na aqida babin tauhidi din in mutum ya rasa tauhidin nan to ya hasarar duniyarsa da rahinsa in shekara ɗari kai a duniya kana jin daɗi kuma Allah maɗauki ya barka to in dai ba tauhidi kana komawa ga Allah ran kiyama to wuta ce wuta kuma wutar da ba a kwatanta zafinta da irin zafin wutar duniya da ake ɗanɗanawa hankali ya tashi Allah ya tsare mu da haka ba magana sai mutum zai zo yana tuhumar Allah dan me Allah zai mutum azaba kamar irin wannan abubuwan na zamani yanzu yancin dan adam an mai da ɗan adam ɗin shagwabar ta yi masa yawa motsi kaɗan sai a ce ba za a taɓa shi ba dokokin Allah duk a canza su saboda kar a ɓata ran ɗan adam yancin ɗan adam yancin ɗan adam ya taiwa Allah abin da ya ga ya zagi Allah hmm? ya zagi manzon Allah sau ya karya doka ya ci mutunci na duk abin da yake so amma kuma an zo an ce a'a duk abin da ya kyale shi dokoki da suke magana in mutum ya yi kaza a kashe shi duk a cire mutum ya bar addini a kashe shi duk a daina a bar shi saboda yana da dama ya tunanin kansa don me za a dora masa abin da na wani ƙarni ne can ƙarnoni da dama da suka wuce yanzu a zo a ce sai ya imani da shi dama bambancin kenan tsakanin mai imani da kuma kafiri ka yi imani kai na Allah ne ba kai imani ba za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu sai ce falaysa yaliqu bikum illa nar babu abin da ya dace da ku sai wuta wala tastahiquna illa al-khizya wal fadihata wal ara ba ku cancanci komai ba sai kaskanci da tonan silili da asiri da kuma wato tsiraici da rashin wato mutunci Allah mu ke tsare mu wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokin su suka yi haske ko za su yi haske ran tashin alkiyama fa yuhannauna akmala tahni'atin to za a yi musu murna ai musu bishara tahni'a shine congratulation yau Allah madauki zai musu murna akmala tahni'a wa yubashsharuna a'zama bishara kuma za a yi musu bishara mafi girman bishara da larabci bishara ake cewa bishara wa dhalika annahum yubashsharuna bi dukhulil jannat domin ko an yi musu bishara ne da shigar aljanna wa rida rabbihim wa rahmatihi da kuma yardar Allah da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala fa fi rahmatillah Allah ya ce to suna cikin rahamar Allah hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta wa idza kanu khalidina fi rahmati in ku suka zama masu dawwama ne a cikin aljanna a cikin rahamar Allah fal jannatu atharun min athari rahmatihi ta'ala to ita aljanna alama ce daga rahamar Allah Allahu akbar kun ban jira nan ta kuma mutum aljanna dai da kuke jin labarin aljanna ko da me da me a cikin ta duk abin da Allah muke ba mu labari a cikin alqur'ani akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba sai mun lissafa ba hmm. ka karanto suratul rahman ka ji da abubuwan da Allah muke ba mu labari a ciki ga na abin da za a samu wa aljanna nau'i nau'i nau'i nau'i ba sai mun bube su saboda duk mun sha jin su to wannan abin da kake ji mai suna aljanna asar ne in an ce asar mai ake nufi gurbi alama binci ne sofa ne kaɗan ne daga cikin ra'amar Allah duk abin da ka je aljanna alama ce ta ra'amar da Allah ke da ita ba ita ce ra'amar Allah din ba gaba ɗaya ra'amar Allah ta fi ƙarfin aljanna kawai ku duba ba aljannan nan ba ita ce shi yasa kaga ashe mutum ya goye tsammanin shi yana ganin wani abu ne shi mai muhimmanci har ya rika kaddara an ce masa za a ba shi gidajen aljanna gida ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta kaga zai girmama wannan abu to sai a ce masa wannan din kuma a cikin ramar Allah ma ba komai bane to wannan zai sa kaga cewa ashe a gefen azabar ma abin da ake wa mutum ba komai bane dan me zai dauke shi a matsayin wani abu har ya rika hakikanin cewa yana hakikan cewa dan me azabar za ta yawa dan me za ta dawo ma dan me za ta dawo ban san ko kun gano abin da nake hango ba to sai ke cewa fal jannatu atharun min athari rahmatihi ta'ala fa hum khaliduna fiha su masu dawwama ne a cikin ta bima fiha min an-na'im al-muqim da abin da suke cikin ta ba na sau dan abin da ke cikin ta na ni'ima dawwamammiya wal aish salim da rayuwa kubutacciya cikin aminci ba a rashin lafiya a aljanna ko mura ba a yi sanyi ba mai tsanani ba zafi ba mai zafi ba ba mai tsanani ba komai kake so daidai wa daidai kake so babu air condition kuna son air condition me yasa ake bukatar air condition saboda zafi ne a yi conditioning yanayi a canza shi ya zama daidai da za a iya jin daɗi to shi can asalinsa shi ne daɗin da ka baka bukatar a sa maka wani abu da zai canza maka yanayin zafi ko yanayin sanyi komai daɗi in mace ce ba haila ba haihuwa ko majina ba yi ba kaki ba warin baki ba tusa ba komai hmm? sai mai sai an na'imul muqim wal aishi salim hmm. ni'ima dawwamammiya rayuwa kuma wanda take mai aminci wato mai lafiya fi jiwari arhamir rahimin la ilaha illallah wa hadha a'zam kuma sannan makocinka shine Allah madaukaki makotaka da za ka shine fi jiwa yawa makotakar da za ku yi domin aljanna ina take ne aljanna a saman saman sama sama take shi yasa aljanna da take can can koli gidan manzan Allah sallallahu alaihi kenan to daga ita ba komai kuma sai al'arshi shi yasa yan aljanna in suka shiga aljanna Allah sa duka mu muna ciki idan aka shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai tambayi yan aljanna yaya me kuke ciki me kuke gani wannan daɗin yaya kamar da muke tambayar kanmu misali ka yi bako ka sa shi a wuri ya ji daɗi da samun siya in ce dai ba matsala to haka Allah mulki zai tambayi yan aljanna sai su ce ya Allah kuma me za a yi mana banda wannan wannan abin da kamar mana ai mu muna ga babu wani ƙari a kansa sai Allah ya ce musu akwai sai ya bayyana a gare su a haƙiƙanin yadda zatin Allah yake sai yan aljanna su gan shi a haƙiƙanin yadda yake sai su ji cewa wannan ganin da suka yi wa Allah ya fi aljanna da duk abin da ke cikin ta daɗi ganin Allah da ido da ka mai roki Allah maɗaukaki aljanna da kuma wannan babbar rahama ta ganinsa to a ce shi ne maƙocinka ka kaga zancen tsoro baka tsoron komai a nan duniya ba maƙotaka ce irin wannan ba amma za ka roƙe shi kuma zai baka kariya ko to ina ga a ce ga ka gashi wani gata ne kai naka Ya kamata mutum yana jin wannan ya bari ya bi hanyar sababin kuma da za a sa shi a wuta ba Allah mu ke tsare mu daga shiga wuta mu karasa saboda lokaci akwai abubuwa da muke so zai ce lamma bayyana Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ahkam al amriya, wal ahkam al-jazaiyya yayin da Allah maɗaukaki ya ambata wa manzansa sallallahu alaihi sallama. hukunce-hukunce na umarni da hukunce-hukunce na sakamako umarni na ana nufin talab waɗanne ne hukunce-hukunce na umarni ku duba ayoyin da suke kafin wannan ai akwai umarni ko ya ayyu alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan yace wa'tasimu bi hablillahi shi ma wannan umarni ne jami'a wala tafarraqu kun ga wannan hani ne da haka da umarni da hani talab ne to talab yake nufi a nan ba umarni kawai mujarradin anin nahayi ba an fahimci abu yau sannan kuma bayan an an faɗi wannan sannan an ce Allah madauki ya faɗi cewa wala ta wala ta shi menene umarni sai kuma yace wala takunu kal ladina hani ne to sai kuma aka faɗi sakamako yanzu waɗancan ahkam ne amriya daga wancan ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih har zuwa nan inda yace wa ulaika lahum azabun azim mun fahimci waɗanda suka yi saɓani ɗin wanda suka yi tafarruki duk wannan ahkam ne waɗanda yi amriya na umarni ai talabiyya wanda suka kunshi umarni da hanya sannan sai ce yau mata biyar wujuhun to kuma waɗannan ahkam ne waɗanda yi jaza'iyya kun an faɗi hukunce hukunce na umarni yanzu kuma an faɗi hukunce hukunce na mene jaza'i na sakamako cewa me za a yi waɗancan su ne al-muflihun waɗannan kuma su ne lahum azabun azim wacce rana za a yi musu ran kiyama za a yi sakamako yaya sakamakon zai bayyana wannan fuskar su fari wannan fuskar su baka waɗancan za su dawo ma auta, waɗannan za su dawo ma aljanna wannan sakamako ne ko ba sakamako ba to abin da malam ke nufi kenan ahkam amriya da ahkam jazaiya qala sai ce tilka ayatullahi to bayan ya faɗi wannan kuma sai ce waɗannan ayoyin Allah ne waɗanne al-ahkam al-amriya wal ahkam al-jazaiya dinnan ayatullahi su ake nufi ayoyin Allah ne waɗanda natluha aina qussuha muke karanta su alaika akanka bil haqqi da gaske لأن أوامره ونواهيه domin kuwa umarnin Allah da hannun da Allah maɗauki yake yi mustamilatun alal hikmati war rahmati duk umarnin Allah da hannun Allah ya kunshi hikima ya kunshi kuma wato rahma kun fahimci wannan ko ba fahimta ba ai mun sha zancen wannan abu duk abin Allah ya umarce mu da a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu ya umarce mu a hadisansa to akwai hikima a ciki in ku akwai hikima a ciki to kada a samu wani daga baya ya zo ya kalli waɗannan hukunce-hukuncen ya ce ba su dace da wani zamani nasa ba saboda kwakwalwarsa da tunaninsa yana ba haka ya kamata a yi ba mai hikima ya fi ƙarfin a ce an ji gyaransa ko me me ma'anar hikima in a ce Allah alhakim kyakkyawar fassara da hausa ta alhakim shine gwani ba kawai a ce mai hikima ba domin in ka ce mai hikima ka sake komawa kalmar larabcin ne in ana so a fassara hikima to sai a ce maka Allah mai hikima ne to an barka da kuma a hausance za ka yi tambaya wai ita hikiman nan mai hikima sai a koma a sake gaya maka ma'anarta kuma dai da larabci sai a ce a sanya abu a inda ya dace to in ku sanya abu a inda ya dace shine hikima to hukunce hukuncen Allah duka ya sanya su inda suka dace babu wani wanda za a ci ma gyara a yanzu an fahimci abin saboda waye yayi kwararre ne gwani ne wanda babu wanda ya isa ya ce ya Allah nan gun ba daidai kai ba shi sai ba misali da halittunsa in hukunce hukunce hikimar ai sai kayi karatu mai zurfi ka gano ko to halitta fa ga halittu na yana ba mu labari ku duba kaza ku duba sama waye daga ran da aka halicce shi ko aka haife shi zuwa yau ya ga wani kuskure a halittar sama hmm? za ku wani wuri da zai yake buƙatar filasta a saman Allah da hmm? a ce wannan wuri ya kamata a gyara bishiyoyin nan ba haka ya kamata a yi su dan adam nan ba haka ya kamata ya zama ido guda biyu a nan a canza ɗaya gaba ɗaya baya misali akwai mai iya wannan tunanin hanci a canza masa wuri baki a mene shi wani wuri kafa a juya ta rika tafiya ta baya duk inda aka yi wannan abin za ka ga cewa ya zama ba daidai ba to idan ba za ka ci gyaran Allah a halittarsa ba to kar ka ci gyaran Allah a hukunce hukuncensa ya san abin da zai faru nan gaba lokacin da za ka zo ka rayu ko menene kai don haka a wannan zamanin ya san abin da mutane suke bukata da ya saukar da littafin sai ce ga abin da yake so bai kawo kuma wani manzan da ya soke wannan dokar ba to yana nufin har kiyama ta tashi wannan dokar ita yake so a Allah sa kun fahimci wannan to sannan sai yake cewa uwar rahma akwai kuma rahma rahma a hukunce hukuncen Allah ita ce ba za a zo daga baya a samu wani da ya fi Allah tausayin bayansa ba yace ya Allah ya za a aikace in mutum yayi zina a kashe shi ran dan adam fa mai muhimmanci ne a bar shi man ya rayuwa in an kashe ai kuma an misali ko a kashe mutum dan ya kashe wani to an kashe rai biyu maimakon haka a hasara ɗaya man kawai ba ka suke shawo bayan zamanin yanzu wai dan me za a rika sa cases na mada a rika maganin su da kisasi kisasi akwai rashin tausayi a ciki dawo ana ta sukan kasashen da suke yin kisasi kamar kuma duk lokacin da yan yancin dan adam za su yi mana da ko hoto daga Saudi Arabia ce gashi nan irin barbarism din da ake a Saudi Arabia wa mutum gashi nan ya zo saboda ya kashe wani an zo an yanka shi da takobi wai ba tausayi ba a tausawa dan adam ba shi kuma dan adam ana girmama shi yana jin yafi Allah in an ce haka zai ce ba haka yake nufi ba amma masu kakabawa mutane irin wannan tunanin abin da suke nuna wake Allah zai ce ga abin da yake so amma dan adam ya sa hannu ya tattauna ya yi mitin ya zartar ya ce ya soke wannan abin ba za a yi ba saboda shi yana tausayin dan uwansa dan adam to shine malam yake gaya mana nan duk dokokin Allah akwai hikima a ciki akwai kuma me rahama a ciki har kiyama babu wanda zai zo ya fi Allah tausayi ya ce hukuncin Allah akwai tsanani ya kamata a canza shi ba a yi dabara ba ba a yi tunani ba sannan yace har yanzu wa thawabuha wa iqabuha kadhalika mustamilun ala al-hikmati war-rahmati wal-adli al min adh-dhulmi ba an mana zancen al-ahkam al-amriya ba ai kun fahimce su wannan al-ahkam amriya na faɗa da larabci ayoyi da suka yi magana akan umarni ai an faɗe su ko daga ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih hannu ba mu misali da waɗannan ayoyi ko har zuwa inda Allah yake cewa wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu ai kun ga da umarni ne da hani Yau. to wannan shine sai mu gaya mana a cikin waɗannan ayoyi na hukunce hukunce duk abin da ke cikin su hikima ce da rahama dokokin daidai suke ba kuskure domin gwani ne wanda fi kowa iyawa shi ya tsara su ba parliament ba ne ba hankalin mutane ba ne da iliminsu da jahilcinsu su zo su zauna sai nan wuri ya kamata a canza ya kamata a canza lokacin ba a haife su ba an yi wata doka yanzu zo sai a canza wannan a sa wannan wanda ya wannan wanda ya san baya ne ya san yanzu ya san gaba ya san komai dan adam yake so sannan kuma akwai rahama a cikin waɗannan dokokin ba za a ce masa ba shi da tausayi ba kun gane wannan aiki mun gama bayanin sa to a gefe na biyu kuma ba an ce akwai al-ayat ko al'ahkam waɗanne aljaza'iyya ba ku ke ba al'ahkamul jaza'iyya hukunce hukunce na jaza'i na sakamako to su kuma sune wanda aka bayyana akan a wajen yau mace biyar wujuhu wata wadda wujuhu an faɗi sakamakon waɗancan masu bin umarnin ko masu ƙin bin umarnin to waɗannan sakamakon su ma shine wa thawabuha shi ma sakamakon waɗancan hukunce hukuncen wa iqabuha a bada lada a yi ukuba waɗannan abubuwa biyu da rahamar da azaba to dukkaninsu kazalika mustamilun su ma sun kunshi alal hikmati akwai hikima ciki in Allah ya sa wanda ya da'a a aljanna to Allah ya yi abinsa ne bisa hikima in Allah ya sa kafiri a wuta to ya yi abinsa ne bisa hikima ba za a ce ya Allah me yasa aka yi haka shi gwani ne ya fi kowa sanin abin da ya dace wancan ya bin tsire, ya ƙi bin doka sakamakonsa in dai za a yi hikima shine a bashi abin da ya aikata a duniya ko ina za a shi wuta wannan kuma ya yi da'a wanda ya da'a nan shi kuma a bashi aljanna wani bawan Allah yana cewa daga cikin abin da zai nuna maka Allah gaskiya ne kuma wallahi akwai tsayuwa gaban sa ran kiyama akwai sakamako mai kyau shine waɗannan abubuwan da ya faɗa yadda ya bar mu a duniya ɗin nan yanzu ku duba ku gani wasu duniya ce musu daɗi ko duk abin da suke so su samu su taka wanda suke so wani ya kafirci amma kuma ya ce ya ƙoshi ya zagi Allah Allah ya bar shi ya ce ya ƙoshi wani kuma ya rayu cikin talauci shekara da shekaru kuma ya ta da'a ya ta bauta wa Allah kullum yana masallaci sahun gaba tsoron Allah to kuma a ce in an mutu wai babu wani abu da za a mai suna sakamako gaskiya a wannan tsarin akwai rashin adalci ku fahimci wannan abu in dai haka za a bar mutane in an mutu ba ba zancen kiyama wanda ya ji daɗi ya ji daɗi wanda ya sha wuya ya sha wuya ba za a yi wani bincike daga baya ba to wannan shine zalunci a koma a yi sakamako ran kiyama wanda ya yi daidai a bashi sakamakon daidai daidai ma'ana ya bi Allah ko da ya sha wahala to sai kuma shi ya ji daɗin sa a lahira wannan kuma da ya ji daɗi ya botsare ya kafirce shi kuma a hana shi saboda ya ci rabansa a lahira ya kafirce wa Allah ya yi abin da ya ga dama shi kuma a sa shi a azaba an yi balance ko ba a balance ba wannan adalci ne ko ba adalci ba to idan ba a yi haka ba ba a samu adalci Allah ku mai adalci ne Allah mai rahama ne Allah mai yin abu da hikima ne don haka shi yasa sakam yadda hukunce hukuncensa suke akwai hikima da rahama to haka sakamakonsa akwai hikima akwai rahamar kuma har yanzu kada wani ya tuhumi Allah dan me ya azabtar a ce ba shi da rahama bal rahama ce yayi abin da ya dace a inda ya dace ana fahimta insha Allah wal adl da kuma adalci alkhali min zulmi wanda babu zalunci a cikinsa shine alkhali wanda ya wofinta daga zalunci wali hadha qala shi yasa Allah ya ce wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga halittarsa nafa iradatahu zulmahum Allah ya kore nufin zaluntar bayi fadlan an kaunihi yaf'alu zalika ballantana ma a ce ya aikata haka kun gane abu biyu aka faɗa nan akwai iradatu azzul da kuma fi'lu zulmi ko nufin zalunci da wanda zai ce ya yi nufi yana da niyyar zai azabtar da kai da wanda kuma bai ce zai yi babu niyyar tare da shi amma ya yi kuga kowanne ai an samu wani abu daga wurinsa to idan aka kore iradar zalunci in an kore ta to ai ya nuna kenan cewa ainihin aikata zaluncin ma babu nufin shi ma ba zai samu ba ko ba gane me yanzu hmm? an gane da kan Allah kwana ji Allah ne ya ce baya nufin zaluntar bayansa in ko ya ce baya nufin zalunta ashe nan ba zai ba domin ba a aikata abu sai an nufe shi to ya ce nufin ma babu tun da nufin babu ashe babu zalunci an fahimci zancen to shine abin da ke nufi nafa iradatuhu zulmahum Allah ya kore nufinsa ga zaluntar su ya kore wannan nufin shi kansa niyyar ma ba shi da ita fadlan an kaunihi yaf'alu zalika to ballantana ma a ce ya kasance yana aikata haka niyyar ma an kore ballantana aikatawa fala yanqusu ahadan shay'an min hasanatihi Allah ba zai rage wa ana cewa naqasahu ya zama yayi ta'adda yayi ta'addi thulathi dinsa ko ana anqasahu ya rage masa da ta'addi da hamza ko duk fala yanqusu ahadan shay'an min hasanatihi Allah baya rage wa kowanne mutum ɗaya wani abu na kyawawan ayyukan da ya aikata ba za ka kwana kana sallah ba za ka yi daɗe kana azumi kana taimakon mutane kana sadaka kana ilimi kana ilmantarwa kana karatu kana kaza kana kaza na alheri kana biyayya ga iyayenka kana zaman lafiya da al'umma duk na ayyukan da'a ne aiko kana tarbiyyar 'ya'yanka kana faɗin gaskiya kana riƙon amana kana yin abin da ya dace kana tsare mutuncinka to duk waɗannan abubuwan da kake yi komai kankanta yadda kai kake ganin su to Allah ba zai bar sakamakon su ba sai ya baka shi a cikin kun ga ba zalunci ko yau wala yazidu fi zulmi zalimi kuma sannan ba zai ƙara wa azzalimai zaluncin da suka yi ba ku ga wani misali mai kyau bai ce ba zai ƙara wa masu ɗaukar alhaki alhaki ba a'a sai aka ɗauko azzalimai ma kun ga dai azzalimai ai sun zalunci wasu a duniya to kowanne ya zalunci wani shi Allah ba zai ƙara masa akan zaluncin da bai iya zaluncin da yayi iya shi za a bar saka ba za a ce masa wannan ai ya wuce iyaka wajen zalunci dan haka kawai a rubuta komai nasa ma kar a bashi komai a'a Allah baya ba duk zaluncin mai zalunci in yana da wata hasana kuma da ya aikata to kuma Allah madaukaki zai bashi wannan hasana din sai idan kafirci ne wannan zalunci din nasa sannan sai ce bal yujazihim Allah zai ba su sakamakonsu bi a'malihim da ayyukansu faqat kawai mana iya wannan ayyukan iya su za a ba su sakamako ba za a ƙara maka zalunci ba kun ga a ɓangaren abin da ya shafi aikin kirki shi ana ƙarawa ko ko ba a ƙara za ka yi aiki man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum me la kun gani yau wanda ya zo da ma'ana ya aikata aikin kirki to za a bashi goma kwatankwacin irin wannan ladan da ake barwa wanne wannan aiki in kai aikin da za a baka lada hamsin to sai a ninka maka shi goma sai a baka nawa ɗari biyar kenan ko yau in kai wanda ake ba da lada ɗaya sai a baka lada goma don Allah ku duba wannan idan rahama amma in mummunan aiki ne mutum ya aikata fa ka ci mutuncin wane ana ba da zunubi ɗaya a kai to zunubi ɗaya za ba ba za a kara ma ba ya yi sata zunubi ɗaya zunubi ɗaya kun ba wani abu gwargwadon abin da ake baro akan wannan iya wannan za a baka ba za a ninka ba saboda me saboda Allah subhanahu Taala baya zalintar bayinsa wai har lokacin biyar kawai to shikenan mu tsaya haka dama ce sun maƙala ta'ala za mu zo aya ta gaba to amma kafin aya ta gaba akwai magana da za mu yi insha Allah gobe dangane da ita ne wannan aya din akan alaƙarta da masu bid'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu sakamako mai kyau Allah ba mu ikon aikata aiki mai kyau Allah ya ba mu rahama a zukatanmu irin yadda Allah ke jin kanmu da rahamarsa Allah mu ma ba mu rahamar mu jikan mu. Allah san kuma ya samu cikin yan aljanna waɗanda suke aikowa suna neman ai musu addu'a muna roƙon Allah madauki ya ba su abin da suke nema na alheri marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda iyaye da suke aiko da fatawa da neman addu'ar 'ya'yansu wanda ba samu aure ba muna fata Allah maɗaukaki ya ba su aure kuma ya ba su salihan mutane su aure su Allah ya tsare su daga fitina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik